danna muku tambayar da wa mai barota ku ji amsar da ibayar da littafin da ya ambata da juz'in da ya faɗa da shafin da ya faɗa za mu buɗe ko juz'in mu buɗe shafin mu karanta tare da ku don ku tabbatar da cewa shin abin da yayi a tarihin masu da'awa ko da mutum ɗan ɗariƙa ne ko da bidi'arsa wa aka taɓa samu ya yi irin wannan abin kunya babu magana a shafi ka karanto ka buɗe kana karanto gaibu kana karanto abin da babu wannan ha'inci ne da ni dai ban taɓa ganin wani ɗan bid'a yayi shi ba ban taɓa gani ba wallahi shine mutum na farko wanda farin irin wannan bara in sukunna kunna muku ku ji abin da ya faɗa ga abin da yake cewa maratun muhi matun akwai magan da in kaji za su ɗi wutar da kai mu muhi shatun a hayana ba haka ba wani lokaci maganganun su bai suna rikitarwa sai eh, ibn taymiya yace lakin tahtamilu wajhan sahiha amma magana sufaye ta kan dauki ingantaccen fuska in an maka bayani sai ya ce fa min al-insani yana daga adalci in ka ji sufaye sun yi magana an tuhuma da alal majal alal wajhi sahihi ka dauki ingantaccen fuskar da aka yi maka bayani amma yanzu ga wani Allah wani guda daga cikin malaman sunna da ya zo yana karantarwa sai ta kai shi ga ambaton wani baiti da yake cikin littafin kunakiriya wanda a cikin wannan baiti malamin ya ishara da maganar da Sheikh Ibrahim yayi ta cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani cewa duk wanda ya so shi ko ya gan shi zai shiga cikin aljannar dawwama jannatul khuldi ba tare da ƙarya ba to malamin ya yi mata wannan fassara sai aka samu ɗaya daga cikin matasan ɗariƙar tijjaniya ana ce masa mujtaba mai barota sai ya fito da sunan cewa zai yi wa wannan dattijan malami raddi a madadin ya tsaya akan abin da ya shafi martani da raddi zuwa ga abin da malamin ya faɗa wanda shi a fahimtarsa ba daidai ba ne sai ya afka cikin mutuncin malamin ya dinga ce masa kaza ya dinga ce masa kaza waɗansu kalmomi da a shekarunsa na yaro bai dace kalli wannan dattijo ya gaya masa irin waɗannan kalmomi ba amma dai haka ya fito ya gaggaya masa bakaken maganganu a cikin wannan martani da iwa wannan bawan Allah sai na same shi da ƙarerayi guda biyu da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wannan tasa na fito na yi masa martani akan wannan abu da yayi na farko na gaya masa cewa wannan fassara da wannan bawan Allah yayi daidai ce jannatul khuldi aljannan lahira ake nufi abu mafi sauƙi sai na ɗauko littafin da da shi ya hujja shine littafin tahsilul amani na malam abubakar atiku sanka wanda malam atiku sanka ya yi littafin nan nema don bayani shi wannan baiti to ya jero ma'anoni da wannan baiti zai iya ɗauka shehu atiku ya kawo ma'ana ta farko ita ce jannatul ma'arif sannan sai i kawo ma'ana ta biyu wadda ita ce aljannan lahira wadda ita ce wannan malami yayi magana akan ta sai nake ƙalubalantarsa, na ce ya za a ka ce wannan malamin jahilci yayi ko ka ce wannan malamin ba daidai yayi ba alhali ga shehu atiku ya tabbatar da wannan abin da shi malamin ya faɗa har ya kawo baitukan cikin alyaqutatul farida akan cewa wannan wirasa ce gado ne ake yi wa dukkanin wani halifan shehu tijjani yana gadar wannan mukami na cewa duk wanda ya ganshi zai shiga aljanna zai sake fitowa bai ƙara taɓa wannan matsala ba sai ya tsallake wannan magana ta biyun wanda ita na ce akwai ta so nake ya ce eh akwai ko babu in dai da akwai to ta tabbata wancan malamin ba sharri yayi ba ba jahilci yayi ba a ƙarshe bayan na gama masa martani akan wannan wanda alhamdulillah ƴan uwa sun saurara kuma sun fahimci cewa wannan malamin abin da i faɗa daidai ne akwai shi a rubuce illa iyaka mu har abada abin da muke kallo a matsayin nasara ne gare mu kuma muke jin daɗi da shi shine yanzu an fara kaiwa gabar da zaka biya abu a littafin ɗariƙa ka kawo babban shehi a ɗariƙa ya biya wannan abin ya fassara shi ko ya yi sharhinsa a yadda ka faɗe shi sai kuma kaga ɗan ɗariƙa ya fito yana inkari yadda da mu ne zamu biya ko mu saurara mu ce wannan abin ba daidai bane ne kaga sun tada jijiyar wuya wurin su gaske sun tabbatar da wannan abin ko da bata ne to yanzu an fara zuwa gabar da za karanta a littafi mu kunna sauti ga shehi na faɗa amma sai kaga ɗan ɗariƙa kuma ya musa ya ce wallahi ƙarya ne ba haka abin yake ba ko ka ji ɗan ɗariƙa yana buɗe baki yana cewa wannan shehin kuskure yayi a nan to dama wannan ita ma gaba ce da muke son a zo kanta da kansu yaran su dinga buɗe baki suna ƙaryata manyan to idan da za su dinga yin haka mu za su ɗauke mana ayyuka da yawa wannan ta sa bayan na gama gabatar da wannan program sai na ciro waɗansu kalmomi guda uku da mai ɓaro ta yi amfani da su ya ce islam ibn taimiya ya faɗa sai na kunna masa sauti da na kunna sauti sai na ce ina son ka ɗauko min littafin da wannan magana ta zo ka haska mun shafin shafi na ce page shafi in na ce page ina nufin takarda shafi page ka haska mun pejin da ibnu taymiya i faɗi wannan maganar lokacin da ne wannan tambayar wasu daga cikin ƴan uwa sun tuntube ni suka ce malam baka ganin wannan maganar da akwai ta nace ku dai ku bari ya bayar da amsa cikin ikon Allah a cikin tambayar da na yi masa a ƙarshe sai da na faɗi wata kalma na ce mai ɓaro ta wannan tambayar da zan yi maka ita ce za ta gaya wa duniya shin wai wane ne mujtaba mai ɓaro ta idan mutum ne mai amana ta fuskar ilimi za ta bayyana idan mutum ne mai jara'a ta faɗan gaskiya akan duk wanda ta kama za ta bayyana idan mutum ne maƙaryaci ha'ini wanda baya tsoron Allah <coughs> wanda zai iya yin ƙarya don ya kare ɓarna, ya yi ƙarya ya yi ha'inci ya ɗungushe ita ma za ta bayyana na ce ku kwantar da hankalinku aiko sai ga amsa mai ɓaro ta ya yi bidiyo ya ce wai gamsassun amsoshi zuwa ga tambayoyin da na yi masa wallahi wallahi azim abinda mai ɓaro ta ya yi a wannan tambayar wannan amsoshin da ice ya bayar billahi allazi la ilaha illa da a ce masu bibiyarsa da masu saurarensa suna da rabon hankali suna da rabon shiriya wallahi ba wanda zai ƙara sauraron maganarsa domin maƙaryaci ne maha'inci ne baya kuma tsoron Allah juz'in da ya ɗauko da shafin da ya buɗe da maganar da ya duk ƙarya ce babu babu babu ni na san babu na san babu na rantse da Allah kan na tambaye shi na tabbatar maganganun nan duka babu su ƙarya ne amma dan ne testing ability din shi gurin faɗan gaskiya shi yasa na ce ga tambayoyi nuna mana gurin na san babu wallahi alazim kuma in zaka bashi mukullin da zai bude aljanna ya shiga bai isa ya nuna maka wannan maganar ba billahi allazi la ilaha illa shi yasa sai ya dauki hoton bangon littafin fatawarsa sai ya dora shi akan screen amma da ya dau tashi dauko hoton shafin da maganar take sai ya je sai yayi browsing akwai waɗansu sufaye waɗansu makaryata makiya ibnu taymiya sai suka kirkiri magana suka dora ta a internet suka ce ibnu taymiya ya faɗa sai ya tafi can sai ya yi screenshot alhali ga littafi kana da shi kai da kake da littafi ina kai ina screenshot me haɗa ka da screenshot wannan ta sa lokacin da ya ɗauki maganar ya ce a duba majmu'ul fatawa juz'i na biyar sai da wace muke da ita darul hadith ce ita ce wannan fatawa ta darul hadis. to tunda ya ga irin tasa nuska din. sai na ce bara ba za mu yi amfani da irin tasa ba sai da na je labirari na ɗauko irin tasa bugun darul wafa saboda eh, ita majmu'ul fatawa tana da nuskoki kala-kala a nan kaga ga matubar darul hadith juz'in ne na biyar a nan ga ta maktabatus safa ita ma majmu'ul fatawa ce maktabatus safa ne suka rubuta ita kuma ita ma kaga juz'inta na biyar ne da na shida a haɗa nan sannan kuma ga ita ta ta wannan darul wafa ita ce irin ta samu ta ba mai baro ta wace ɗauka sannan bayan ita wannan da akwai ta daru bin hazm sannan akwai ta mamlaka a saudiyya saboda haka tana da nuskoki a ƙalla guda biyar mabambanta ganin cewa mustapha mai baro ta ya ɗaga wata sai na ce to bara ne adalci bara ne zama na yi masa abin da ake cewa da shi adalci cikakke sai na je sai na samu irin nuskarsa irin nuskar da ita ya daga ya ce bara ya karanta don haka ‘yan uwa masu albarka ‘yan uwa masu albarka ina son ku zama masu adalci ku zama ku kuma a buɗe zan danna muku tambayar da ne mai ɓarota ku ji amsar da ibayar da littafin da ya ambata da juz'in da ya faɗa da shafin da ya faɗa za mu ko juz'in mu buɗe shafin mu karanta tare da ku don ku tabbatar da cewa shin abin da ya yi a tarihin masu da'awa ko da mutum ɗan ɗarika ne ko da bidi'arsa wa aka taɓa samu ya yi irin wannan abin kunya babu magana a shafi ka karanto ka buɗe kana karanto gaibu kana karanto abin da babu wannan ha'inci ne da ni dai ban taba ganin wani dan bid'a yayi shi ba ban taba gani ba wallahi shi ne mutum na farko wanda farin irin wannan bara in su kunna muku kuji abin da ya faɗa ga abin da yake cewa muhimmatun akwai maganar da in kaji za su nemo wutar da kai ballu wa muwishatun a hayana ba haka ba wani lokaci maganganun su bai suna da girgitarwa sai ibn taymiya ya ce lakin tahtamilu wajhan sahiha amma maganar su bai ta kan dauki ingantaccen fuska in an maka bayani sai ya ce fa min al-insani yana daga adalci in kaji su bai sun yi magana an tuhuma da alal majda alal wajhi sahihi ka dauki ingantaccen fuska da aka maka bayani amma yanzu ga wani wannan magana da ya shi ibn taymiya ya faɗa da Allah muna son ya nuna mana wannan maganar a littafin da ta zo ya nuna mana shafin in kin samu ne ya dauki hoton bangon littafin sannan ya dauki hoton bangon shafin na maganar ibn taymiya ya dora kuma fi karanci ya zo yi karatu ya ce ga inda ibn taymiya ya faɗi wannan maganar ibrahim eh, kara mata faɗi ko a ce ga wani ɗalibin ibn timiya ya kawo ta daga ibn timiya cikin biyun nan kai guda ɗaya wannan shine abu na farko tambayar farko kenan wannan magana kana yau maimaita ta ah, ga littafi majmu'ul fatawa gashi nan nasa ga littafi gashi nan a majmu'ul fatawa mujalladi gashi mujalladi na biyar mujalladi na biyar shafi na saba'in da bakwai gashi gashi nan kuma na ɗaura maganar ibn taymiya ina fata ƴan uwa sun saurari wannan magana tasa da kyau ya ce ga littafi ya ɗauko majmu'ul fatawa mujalladi na biyar shafi na saba'in da bakwai wannan matba da take hannunsa ta darul wafa ce matba'a ce ta darul wafa bara ku sake jin yadda ya maimaita majmu'ul fatawa gashi nan nasa ga littafi gashi nan a majmu'ul fatawa mujalladi gashi mujalladi na biyar mujalladi na biyar shafi na saba'in da bakwai gashi gashi nan kuma na daura maganan ibnu taymiya nagode gashi gashi nan ma kuna kallo yan uwa gashi yace wa fi kalami al-tasawufi a cikin maganganun sufaye ibaratun muhimmatun akwai kaga ya bude majmu'ul fatawa mujalladi na biyar shafi na saba'in da bakwai ya ce wa fi kalami ahli tasawufi yan uwa masu albarka bara mu ɗauki wannan nuskar tasa ta darul wafa mu buɗo wannan shafi mu karanta tare da ku shin da gaske akwai wannan maganar ko babu <clears throat> gata majmu'ul fatawa juz'i na biyar bara kunna kyamarar baya saboda da ita za mu yi karatun yanzu kuma ga ta majmu'ul fatawa ta ibn taimiyya juz'i na biyar darul wafa ita ce tasa gashi juz'i na biyar mun gani ina faɗi wanda ya koma nuskar da ya ɗaga zai ga irin wannan ce sak babu bambanci ga ta majmu'atul fatawa ta ibn taimiyya abin mamaki ma shi wannan littafin gaba ɗayan sa ma fi kitabul mantiq ne ka ka ɗauko kitabul mantiq ka ganshi. kitabul mantiq fa kitabul mantiq anan za a samu wannan maganar to amma dai bara mu je ka ganta mu je mu fita juzu'i a mujalladi na biyar shafi na 77 gashi nan 77 shafi na 77 yawwa shafin ya fito ga gabaki ɗayansa to yan uwa mu karanta tare ku kiyaye min wannan maganar da ibiya za mu faro daga inda yake cewa wa kadhalika asatinul falasifa yace wa kadhalika asatinul falasifati yamtani'u indahum ƙadimun yaqbalu adama wa yamtani'u an yakuna al-mumkinu lam yazal wajiban sawa'un qila innahu wajibun bi nafsihi aw bi ghayrihi lakinna ma dhakarahu ibn sina wa amthaluhu fi anna al-mumkina qad yakunu qadiman wajiban bi ghayrihi azaliyan abadiyan kama ya yaqulunahu fil falaki huwa alladhi fataha alaihim fil imkani min al’as’ilatil ƙadi hati fi ƙaulihim ma la yumkinuhum an yujibu anhu kama busita fi mawdi'ihi fa inna hadha fa inna hadha laysa mawdi'a taqdiri hadha walakin nabbahna bihi ala anna burhanahum alqiyasi la yufidu umuran kulliya wajibat albaqa'i fil mumkinat wa amma wajibul wujudi tabaraka wa ta'ala falƙiyasu la ya dullu ala ma ya bihi wa inna ma ya dullu ala amrin mushtarakin kulliyin bainahu wa baina ghairihi إذ كان مدلول القياس الشمولي آه عندهم ليس إلا أمورا كلية مشتركة وتلك لا تختص بواجب الوجود رب العالمين سبحانه وتعالى فلم يعرفوا برهانهم شيئا من الأمور التي يجب دوامها لا من الواجب ولا من الممكنات وإذا كانت النفس إنما تكمل بالعلم الذي يبقى ببقاء معلومه لم يستفيدوا ببرهانهم ما تكمل به النفس من العلم فضلا عن أن يقال إلا ما تكمل به النفس من العلم لا يحصل إلا ببرهانهم ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه, وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى لم يستمعوا قياس شمول تستوي أفراده ولا قياس تمثيل محض فإن الرب تعالى لا مثيل له ولا تجتمع نعم لا مثيل له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى وما تنزه غيره عنه من النقائص فتنزه فتنزهه فتنزهه عنه بطريق الأولى ولهذا كانت الأقصية الأقلية البرهانية المذكورة آه، في القرآن من هذا الباب من هذا الباب كما يذكره في دلائل ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب الآلية السنية والمعالم الإلهية التي هي أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به النفوس من المعارف وإن كان كمالها لا بد فيه من كمال علمها وقصدها جميعا فلا بد من عبادة الله وحده المتضمنة لمعرفته ومحبته والذل له وأما استدلاله تعالى بالآيات فكثير في القرآن فكثير في القرآن والفرق بين الآيات آه، والفرق بين الآيات وبين القياس من غني آه آه wa in kana kamaluha labudda fihimin min kamali ilmiha wa qasdiha jami'a fala budda min ibadatillahi wahdahu almutadamminati lima'rifatihi wa mahabbatihi wa dhilli la wa amma wa amma ta'ala bil ayati fa kathirun fil qur'an wal farqu bainal ayati wa bainal qiyas anna aya hiya alama wa hiya dalilun dalil alladhi yastalzimu ayna madlul wala la yakunu madluluhu amran kulliyan amran kulliyan mushtarakan bainal matlubi wa gairihi, bal nafsul ilmi bihi bal nafsul ilmi bihi kaga mun ƙara shafin ko yujibu al ilma bi ainil madlul kama bi ainil madlul kama anna shamsa ayatan nahar qala tabaraka wa ta'ala wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فنفس العلم بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار وكذلك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم العلم بنبوته بعينه لا يوجب أمرا مشتركا نعم mun ma tsallaka shafi na gaba gashi nan shafi na 77 zuwa ƙarshen abin da Sheikhul Islam Taimiyya ya kawo so yan uwa masu albarka kun gani mun karanta shafin gabaki ɗayansa har mun kewaya bayan ma mun ci gaba da tafiya amma babu ita wannan maganar a ina ya samu tasa shafi na saba'in da bakwai gashi dai mun bude shi mun karanta shi gabaki ɗayansa yanzu har mun tsallaka baya ma babu ita wannan maganar yanzu ya za a yi masu addini su zama haka ya za a yi ma'abota addini su zama makaryata masu da'awar addini kuma su zama makaryata maha'inta irin wayannan ka ɗauko littafi ka faɗi juzu'i ka faɗi shafi kuma maganar ba ta ciki to lokacin da ka buɗe kake karantawa ya ake ka irin wannan ha'incin haka ya ake ka iya irin wannan abin na rantse da Allah ka bani masifar mamaki yadda nake zatonka wallahi ban yi tunanin zaka yi haka ba ni dai wannan ha'incin in aka ce da ni Mustapha mai barota ne zai yi shi wallahi bazan zan yadda ba kuma ni abin da nace ka bude shafi ka nuna haka na so ka yi ka ɗauko juzu'in ka sa shafin ko ka samu maka ma highlighter ka ja gurin ka nuna wa mutane su gani yanzu ga shafin mun buɗe mun karanta pejin complete ɗinsa kuma ba maganar ba maganar kaga kayi ha'inci kaga kayi ƙarya kuma da a ce kana da wayo da a ce kana da wayo sosai bara nuna muku gurin da ya ɗauko ta a cikin intanet ɗin da a ce lokacin da ka ɗauko ta a wannan site ɗin bara in kunna muku kyamarar nan ta baya ku gani yawwa kaga wannan shine shafin da ya dauko maganar ga magana ta farko ta biyu wace i kawo ta kaga aka ce ibnu taymiya ya faɗa a majmu'u fatawa juz'i na biyar shafi na 79 alam anna lafdhas sufiyya wannan ita ce ta farko magana ta biyu wannan waje ita ce muka yi magana a kanta wa yaquluna wannan fa shine abin da ya dora a gaban screenshot din qala ibn taymiyata fi majmu'il fatawa ko sai aka sa wai a shafi na 337 kai ka taba ganin majmu'ul fatawa za a yi reference ta ita ba ambaci juz'i na kaza ba tun anan ya kamata ka fahimci cewa akwai matsala wanda i faɗi wannan maganar yawwa ka gani da yana da wayo da ya gane aka ce waya na ƙala ibn taymiyyah tafi majmu'il fatawa kawai sai aka faɗo shafi na 337 shafi na 337 juz'i na nawa saboda haka da inda ka je sai ya ɗauki wannan screenshot ɗin fa ya a akan screen ɗinsa. kuma a jikin screenshot ɗin an rubuta waya quluna qala ibn taymiyyah Ha'a. ya za a yi a cikin majmul fatawa kuma a ce ya ƙala ya kulu na ƙala ibn taymiya abin da ya kamata ka yi mai ɓaro ta sai ka ce wannan maganar abin da ya kamata ka yi shine sai ka ce wannan maganar a intanet ka ganta ba a cikin littafin ibn taimiyya ka ganta ba don haka da Allah a yafe ka kai ma baka tabbatar cewa ibn taimiyya ne ya faɗe ta ko ba ibn taimiyya ne ya faɗe ta ba sai ka nemi hanzari a madadin ka zo ka yi ƙarya ka zo ka yi ha'inci ka zo ka ɗauko littafi da ba magana a ciki ka ce tana ciki wannan abun kunyar daga nan zuwa ƙarshen duniya malam mai ɓaro ta ina za ka kai shi ka je ka ɗauko kitabul mantik juz'in da ka ɗauko kitabul mantik ne kitabul mantik fa kitabul mantik ka je ka ɗauko kitabul mantik ka ce waccan magana tana cikinsa kuma abin da ya ƙara bani tabbaci akan cewa da gangan yi wannan ha'incin akwai magana ta biyu wadda kunna, wadda i faɗa kamar irin zai yi min ladan gaba da ita kenan yadda ake cewa yanzu dai na farko mun ji ita wannan amsar kwata-kwata bai bada ita ba ɗaya kenan na biyu ya yi ƙarya ya ɗauko juzu'in ƙarya ya buɗo shafin ƙarya ya karanto abin da babu a shafin ya ce gashi a ciki wannan shine abu na ɗaya wanda wannan abun kunyar Allah tabaraka wata'ala ka rufa mana asiri amma dai gaskiya malam mai baro ta kaji kunya wallahi anan gura wallahi alazim kaji kunya kayi abin kunya wallahi baka kyauta ba kuma ka ci amanar kuma waɗanda suke sauraron ka a ci amanar su wannan khiyana ce ilmiya kawai ka buɗe littafi ka karanta abu sai ka buɗo littafin da ba shi bane ka buɗo juz'in da ba shi bane ka buɗo shafin da ba shi bane kuma ka dinga karanto gaibi kana karanto iska

juz'in da ya faɗa ƙarya ne shafin da ya buɗe ya karanta ƙarya ne la ilaha illallah la ilaha illallah ka ji tsoron Allah dama kake ƙarya haka ce ƙarya dama Allah ya sauke to burku ji ta biyu kuma haka ba zan ƙara maka kamar yadda ka ji Imam Sayyid Abdul Fatih Asani ya faɗa Ibn Taymiyyah yana faɗa bayan waccan maganar yana cewa in ka duba shi ma majmu'ul fatawa mujallade na biyar din shafi na ɗari uku da saba'in da biyu za ka ji inda yake cewa alam ka sani anna alfaza sufiyati lalle lafuza maganganu irin na sufaye wa ulumahum da kuma ilimi irin na sufaye ta talibu tana sabawa kai a wurin ka za ka yi tunanin kaza ake bai na'am to yanzu ya shiga cikin magana kuma ta biyu mun gama wannan mun tabbatar da cewa ƙarya yi ita ce kuma asalin tambayar da na masa ya nuna shafin ƙarya ya nuna juzu'in ƙarya ya karanto abin da babu a shafin a matsayin yana shafin Allah ya shirye shi abu na biyu wannan da i karanta sai ya ce wai ga wata magana ita ma a cikin juzu'in na biyar shafi na 372 ita ma wannan magana ƙarya ce na'am akwai ita a cikin majmu'ul fatawa amma ba ta cikin wannan kitabul mantiq da ya dauka ga ta nan a cikin wannan juzu'i na biyar a cikin juzu'i na biyar na maktabatus safa amma ba shafin can na 370 da ya ambata ba ƙarya ne ba a wannan shafin take ba a cikin shafi na a cikin shafi na 44 take a farko farko a farko farko take ba za mu nuna muku shafin ku gani yawwa ka ganta majmu'ul fatawa eh, maktabatu safaku shafi na 44 ka gan shi to ka ga maganan nan wa alam anna lafaz as-sufiyya wa ulumuhum taktalifu to amma ka kalla da aka kawo aka ce wa alam kai sani anna lafaz Sufiya sufiyya wa ulumuhum taktalifu fayutliquna alfazahum ala mawdu'atin lahum wa marmuzatin wa isharatin ta tajri fi ma bainahum faman lam yudakhilhum ala at-tahqiqi wa nazala ma hum alayhi raja'a anhum wa huwa khasi'un wa hasir kaga ibnu taymiya yana gama kawo wannan maganar sai ya ce thumma zakara itlaqu ka gani thumma zakara sannan sai ya ambaci Wani ne wannan thumma zakara din kaga yana gama kawa raja'a anhum wa huwa khasi'un wa hasirun sai kuma ice thumma zakara wannan thumma zakara din wani ne yawwa me wannan thumma zakara din thumma zakara itlaqahum lafdhur ru'ya shine mai wannan maganar kwata-kwata ba maganar ibnu taymiya ba ce ba ma wa'alam anna lafdha sufiyya wa ulumuhum taktalifu ba maganar ibnu taymiya ba ce ba ka kalla saman ta can zaka ga wani jan rubutu an sa ila an qala har zuwa gurin da malamin yake cewa to bayan ya kawo wannan magana sai ya ce thumma zakara sannan malamin sai ya ambaci wai wannan malami ne wannan wannan maganar gata a fatawa sannan idan kana son ka same ta da sauki kuma yadda ɗalibai za su samu damar ganin ta cikin sauki su aje majmu'ul fatawa akwai ta sak a cikin littafin al-fatwal hamawiyya al-fatwal hamawiyya al-kubra ka gan shi dan karamin littafi ne kai daga cikin fatawar aka ciro shi ka ganta fatawal hamawiyya ga baki ta shafi nawa ce shafi 70 ce da wani abu ko shafi 100 ma ba ta yi ba shafi 80 da wani abu ka ganta to a cikin wannan alfatwal hamawiyya din an kawo ita wannan magana din ga tanan bari ka ganta ka ganta wa alam kai sani anna lafdhu sufiyya ka gan shi nan wa ulumuhum takhtalifu fayutliquna alfadhahum ala mawdu'atin lahum saboda haka wannan wannan duk wanda ya koma ya nemi wannan littafin zai ganta asalin yadda take ibn taymiya menene abin da ifaru abin da shi wannan ah, mai barota da ire-iren sa su gane ba ka koma baya kaɗan koma shafi na arba'in 46 daga nan zan fara maka karatun ibn taymiya ya kawo wannan maganar idan ka dauki fata wannan da na nuna maka ita zaka ga ba a ba a kitabul mantiq bane kitabul asma'i was sifat ne kitabul asma'i was sifat wancan kuma kitabul mantiq ne da aka dauko ana gaya muku wannan magana a cikin sa take kaga tun daga nan gurin an samu bambanci to idan ka zo nan ka dauko fatawa yana magana akan istiwa'i da kuma abin da ya shafi aqidar ahlus sunna a farko ya kawo wa qala al arif ma'mar ibn ahmad al asbahani shaykhu sufiyya fi hudud al rabi'a fi fi fi biladihi sai kawo maganarsa da i kawo maganan malamin kaga da i koro ta da yazo karshe sai ya sa intaha to kaga ta baya ma ita ma sai da ya sa mata intaha to bayan ya gama kawo magana wannan malamin ya sa intaha magana ta kare sai ya kara kawo magana wani malamin daban wa qala shaykhul imam abubakar ahmad ibn muhammad ibn harun al-khallal fi kitabis sunna sai ikoro maganan khallal har ya zo nan ya rufe ta alamatu tansis ya rufe ma'ana magana ta kare sai ya ce wa naqala hadha anil fudail jama'atu minhum al-bukhari bayan ya gama kawowa sai ƙara tafiya zai kawo maka magana wani malamin daban wa ƙara amru bin makki fi kitabihi alladhi sammahu at-ta'arruf bi ahwal al-ibad wal muta'abbidin qala sai koro jawabin wannan malami sai ci gaba da kwaranyo maka jawabansa ya fa'alam wane ne wane ne duk maganar wancan malamin ne ila an ƙala har zuwa lokacin da malamin ya ce ya ci gaba da koro maka har ya gama kawowa sai ya ce da kai intaha waccan magana da ya kalto daga wancan malami maza ta ƙare sai ya kara kawo maka wani malamin sai ya ce wa qalil imam abu abdullah al ibn isma'il ibn asadin al muhasibi fi kitabi al fahmul qur'an sai ya koro maka magana wannan malamin ita ma ita ma ga ta nan dinnan magana wancan malamin ce dinnan magana wancan malamin ce har sai da aka zo nan gurin ya saka mata intaha maganar da ya naƙalto daga wancan malamin ta ƙare sannan sai i kawo wannan magana kuma ta wannan malami wanda ita ce kuma yake shi wancan shi wannan malamin da aka kawo maganar sa shine ke faɗa waccan magana ga ta nan a shafi na 50 da a shafi na 53 yace wa qala al imam أبو عبد الله محمد ابن خفيف في كتابه tauhid, سماه إعتقاد asma'i بإثبات الأسماء والصفات كاغنتا to shine idan ga koro maganar malamin ga ta da tsayinta thumma zakara abu abdullah shi wannan abu abdullah din kenan ila an qala bi isbati nafsihi bi tabdi gashi nan thumma qala sannan malamin yace qala malamin yace thumma zakara sannan malamin ya ambata thumma zakara sannan ya ambata malamin dai kenan gashi thumma qala sannan malamin dai yace thumma zakara thumma qala wa qala thumma zakara thumma qala ila an qala wa na ataqidu ila an kala wa na maganar malamin ci dai har wai wa na ila an kala har malamin dai yake cewa kaga iko rujo ban malamin sannan sai i ƙara dawowa shafin to da wannan magana take walaysa idza ahdasa az-za'igu fi nihilatihi qawlan nusiba ila al-jumla kadhalika fi al-fuqaha wal muhaddithin laysa man ahdatha qawlan fi al aw laysa fiha hadithan ينسب ذلك إلى إلى جملة الفقهاء والمحدثين واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات هاغنتكو ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال a gan shi nan thumma zakara itlaqahum lafdhar ru'yati bit taqyid fa qala haka bayan ya gama kawa sai isauka sai ya ci gaba da cewa wa anna mimma na taqiduhu wa gashi nan wa anna wa na taqidu har zuwa karshen shafi ka gani ila an qala har zuwa dai gun da malamin ya ce duk ba magana ibnu taymiya bace ba fa wa mimma na taqiduhu gashi nan wa mimma na taqiduhu wa mimma wa na taqidu gashi nan wa na taqidu har zuwa ya ci gaba da kawowa wa za'ama wa man qala bi isqatil wasa'iti alal jumlati faqad kafara intaha to anan ne magana malamin ta kare tun daga can ikoro magana wancan malamin kamar da neman mana ishara kwata-kwata kwata-kwata ba maganar ibn taimiyya ba ce naƙali yake daga waɗansu yana tabbatarwa yana naƙali yana kawo jawabi yana naƙaltowa yana kawowa ga abin da wane ce ga abin da wane ce abin da yake son nuna maka shine abin da ya shafi aqida da tabbatar da asifat da waɗansu da aka samu cikin asha'ira amma sun dawo suna tabbatar da sifat shine fa maganar da ibnu taymiya ba maganar ibnu taymiya bace ba kwata kwata shi yasa abubakar madatai ya dan fi su wayo ma madatai idan ya ga ibnu taymiya ya kawo maganar waɗansu malaman baya baya tsayawa ya ce bara ya ya ya kakala ko ya ƙarya da ce ibn taymiya ya faɗa a wasu lokutan sai ya ce qala ibn taymiya naqilan wa muqirran to kuma da irin wannan dabaran ma kuke yi sai ku dinga cewa eh ba maganar sa bace naƙaltowa yake alal akalla dai kun dan kwatanta wani abu na na hankali da adalci amma ba maganar sa ba ka ce ya faɗa maganar wani sufi ce faga ta kakata sufi dama yaka zai faɗa amma ba maganar ibnu taymiya bace ba maganar ibnu taymiya bace me yasa ba ku fahimtar al'amura ne wai al'amura masu sauƙi alal mafi karanci ka daina dogara ko takaita da abin da ka gani a social ko a a internet an rubuta a browsing ka je kawai ka dinga makin ka dinga karanta littafin ka baki daya ko alal aƙalla a ce ka dauke juz'in nan ka karanta kai da aka yi maka tambaya to waccan ta farko babu ita ma kwata-kwata ita kuma wannan ta biyun da mai baro ta ikawo ta ya ce ga ibn Timiya ya faɗa ba ta ibn ba ce ba mun nuna mun gani duk wanda ya koma kuma zai ƙara tabbatar da abin da na faɗa ka koma alfatawal hamawiyya ta kawo abin cikin sauki da kuma littafi ne da kowa zai iya samun sa a kasuwa kuma ba shi da nauyi ka gan shi baki ɗaya ko shafi ɗari bai yi ba tamanin ne da wani abu feji kansa magana tana ciki daga wannan wanda aka ciro ta zuwa ƙarshen inda aka cira ta daga gurinsa aka saka ha maganarsa ta ƙare shikenan fa sai kun wahalar da mu sai kun wahalar da mu menene a faduwa idan ka ce ka yi wa ibnu taymiya ƙarya me faduwa ka mu mun san ƙarya kai mu mun san ƙarya kai babu wallahi babu kuma baka isa ka nuna ba dama ko sai ka ce a yi haƙuri na yi wa ibnu taymiya ƙarya Shikenan fa amma shi ne sai ka yi ha'inci salon wani ya ce da kai ha'ini ka ce ya zage ka wani ya ce da kai mara mutunci ka ce ya zage ka kuma kai ne ka janyo kai kai ƙarya kai kai ha'inci kai kai dungushe ba magana ka ce akwai ta babu magana a cikin juz'i ka ce akwai kai ƙarya yanzu gashi mun ɗauko juz'in mun buɗe shafin mun biya ba magana me kai yanzu kuma ka dawo kuma ka kalli mutane ka ce musu me mun nuna shafin intanet ɗin wanda anan ka je ka ɗauko maganar ala alkalawi Allah ya saka masa da alkhairi yi jawabi akan wannan gabar yayi jawabi ya tabbatar shi ma abin da ka faɗa ƙarya ne babu a ciki amma a haka kai kake kallon wani kace da shi ha'i wallahi duk wanda zaka kalla kace masa jahili gara jahilci da ha'inci jahilci bai kai ha'inci ba in fada a ce ma wanda kake to jahilan jahilai ne da gaske domin duk wanda ka taba aibatawa da cewa jahili ne bai taba yin abin kunya irin wannan ba wannan abin kunyan naka na rantse da Allah ne dai da na yi shi Allah mai kiyaye ba magana a littafi babu a juzui ka dauko ka ce gashi kuma babu kuma ka dauko ta biyu wai irin zaka yi lada gaban nan ita kuma ba ta ibnu taymiya bace kuma ka ce ibnu taymiya ne ya ce yana nakaltowa ka ce shi ya faɗa abada Allah abada Allah

bara ku ji amma abin da yake cewa irin almajiran shi masu sun yi a da wuta ita ma wannan muna neman malam mushaba mai barota ita ma ka nuna ta kace ga abin da ibnu taymiya ya ce ana ma jannati wa nari da littafin da shafin da littafin da shafin shi ma to alhamdulillah ma da anas ga littafin gashi nan gashi nan alwabilu tayyib min kalami min kalami tayyib gashi nawa na dalibi ibnu yan uwa kun ji da aka yi tambayar tashin farko littafin da aka dauko alwabilu tayyib min kalami tayyib shine littafin da malam mai ta ya nuna الكلام الطيب الوابل الطيب من الكلام الطيب إنا لله وإنا إليه راجعون inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibn al-qayyim yake da wannan littafin kuma cewa sama da shekara kaza yana da littafin ya karance shi bango zuwa bango a rana ɗaya. Alwabilu wabilu sayyib ne bisad baka iya faɗin sunan littafi ba baka san sunan littafin ba ko ke ba mamaki idan ka ce ya ce ana ma a jannati wa nari ma alwabil tayyib min kalami tayyib ji fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to alhamdulillah mala anas ga littafin gashi nan gashi nan alwabin tayyib min kalam min kalam tayyib gashi nawa na dalibin ibnu taymiya ibnu al-qayyim al-jawziya gashi alwabil tayyib min kalam alwabil sayyib ne ba haka ake faɗan sunan littafin ba kwata-kwata ba ka iya faɗan sunan littafin ba alwabil Sayyib, min kalami Tayyib haba mai ɓarota in kai ne yanzu ka ce wani jahili in kai ne yanzu ka ce wani ka koma makaranta <laughs> yanzu dan Allah wannan abun kunya ina zaka kai shi menene alwabil tayyib dan Allah alwabil sayyib ne fa mamakon ruwan sama sunan littafin yana da sunaye biyu ana cewa da shi alwabil sayyib min alkalimi tayyib sannan kuma akwai wannan sunan na alwabil sayyib wa rafi'ul kalimi tayyib alwabil mamakon ruwan sama shi ma sayi mamakon ruwan sama shi ne wancan da Allah tabaraka wa lana a akan alwabil fa ba hawa bilun fatal ɗin suratul baƙara. irin wannan minas sama'i au ka sayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa sabi hunfi hun fi zanihin minas sawaiki hadar al-maut wallahu mutum bil Ka ga littafin na yan uwa alwabilu sayyib amma cewa ya alwabilu tayyib min kalami tayyib min alkalimi tayyib ne tsakani da Allah wa'annan su zama su ne malamai wa'anda wai za su dinga fitowa kuma babban abin mamakin tambaya fa aka yi maka kalubale ake maka fa ka zo za ka amsa tambaya ma'ana ka je kayo shiri ka zo za ka ba da amsa shine amma kake faɗa sunan alwabilu sayyib cewa alwabilu tayyib alwabilu tayyib kuma ka ce ka fi shekara goma ma da mallakar littafin haka ka taɓa faɗa to farko sunan littafin ma kwata-kwata baka iya faɗa ba ba haka ake faɗarsa ba ya ka gyara gashi yanzu mun koya maka sunan littafin alwabilu sayyib ne mun gyara ma kuma <laughs> kai kuma jahilin wa za mu ce maka yanzu jahilin wa alwabilu ah, tayyib ka ji tsoron Allah ba wa karatu haka sannan kana cewa wai a dare ɗaya ka siye shi mu kuma a gaban Dr. Sani Rijiyar Lemo muka karanta sai eh, ka san mun fi ka fahimta kenan kwararren direba muka samu shi ya karanta mana littafin shi ya dora mu akan hanya a cikin littafin Dr. Sani Rijiyar Lemo abin sa muka bi Allah ya ƙara masa lafiya <laughs> Allah ya shirye ka mai barota to wannan littafin na malam mai barota bara ku sake jin yadda ya ƙara faɗa sunan littafin a wani gurin kuma daban don kusan ba wai kuskuren a iyaka nan gurin ba ne gashi wallahi al'azim malam ana cikin littafin alwabil tayyib wallahi al'azim malam ana sai da na karanta ainihin ainihin kwana ɗaya na karanta shi daga farko har ƙarshen shi daga farko min gilabi ila gilabin wallahi al'azim na karanta wannan littafin kuma shafi ɗari biyu littafin alwabil tayyib ka gani a nan ma dai sai da ya maimaita alwabilu tayyib alwabilu tayyib hasbunallahu wa ni'mal wakil ka faɗa so ɗaya na zaci kuskure ne na biyu sai na ji ka sake maimaitawa sai na ce a to kana sani to wannan jahilci na farko kenan Allah ya yafe masa abu na gaba shine abin da zai tabbatar tambayar da ni kowa ya ji ta ya ce wai ibnu taymiya ya ce ana ma a jannati wa nari ana ma'a jannati wa nari ibnu taymiya wai yace yana tare da wutarsa yana tare da aljannarsa to bari ku ji abin da yake faɗa amsar da ibayar gata ana ma'a jannati wa nari bara ku ji ta wannan kidan sai ibnu taymiya yace maza ma yasnau a adai a adai bi menene abin da abokan gaba na za su iya aikata mu ana jannati wa bustani fi sadari ni aljannata da kuma ainihin lambuna yana kirjina aljanna ta da lambuna yana kirjina idan na ce ana ma a jannati wa nari lafazin ya ɗan kubce mun a bakina amma ga abin da nake so na faɗa dan uwa kunji wai idan ya ce ana jan ana ma wa nari wai lafazin ya ɗan kubce masa ne a bakinsa lafazin ya ɗan kubce masa ne a bakinsa ma'ana babu ma'ana babu lafazin wannan da faɗa ƙarya ya yi babu shi wai lafazin ya ɗan kubce masa ne a bakinsa hasbunallahu wa ni'mal wakil to ai tambaye kawai da aka yi maka aka ce kawo littafin da shafin da maganar ta zo sai ka ce babu wannan lafazin kuskure na samu shikenan ka bada amsa amma kai mukabara ka dauko littafi da sunan ga maganar har ci rantsuwa ba kake wallahi duk abin da na faɗa sai na nuna maka shi a littafi sai na ce to nuna min ana ma a jannati wa nayi wai sai kuma ka tafi kana cewa wai lafazin ne ya dan kubce min amma ba shi nake so na faɗa ba ba shi kake so ka faɗa ba bara ku sake jifa wannan amsa ce aka bayar wannan kira sai ibnu taymiya yace ma za ma yasnau a adai fada'i bi menene abin da abokanan gaba na za su iya aikata mu ana jannati wa bustani fi sadari ni aljannata da kuma ainihin lambuna yana kirjina aljannata da lambuna yana kirjina idan na ce ana ma a jannati wa nari lafazin ya dan kubce mun a bakina <laughs> amma ga abin da nake so na faɗa to kun ita ma tambaya ta biyun babu ƙarya ce ana a jannati wa nari ya fa faɗi wannan maganan ne lokacin da yake tuhumar wani da ƙarya shi ma sai ikuntuka tasa lokacin da yake tuhumar wani da ha'inci shi ma sai ya buga nasa sai ya ce ibnu taymiya ya ce ana a jannati wa nari yanzu gashi mun ce ya kawo gurin wai ya ce wai lafazin ne dan kufce masa ya ce ana a jannati wa nari ƙarya ka masa kuma dama haka muka faɗa kuma gashi baka iya kawowa ba kuma ka ce wai lafazin kufce maka yi to kaga idan aka ce mai ɓarota ya zama haka lalacewarsa ta kai haka zai ya ɗauko littafin da babu magana a ciki ya buɗe shafin ƙarya na gaibu ya karanta iska ya ce gashi a ciki kuma babu mun buɗe shafin yanzu mun biya tare da ku zai ɗauko maganar da ibn Taymiyyah na kalto ta yi ya ce ibn Taymiyyah ne ya faɗa yanzu gashi bai iya faɗa sunan littafin alwabil sayyib ba wai alwabil tayyib min kalamit tayyib yanzu gashi ta uku tambayar da aka yi masa ta biyar aka ce da shi kawo inda yace ana ma a jannati wa nari akalla sai ka ce babu kuskure kai amma sai ka ɗauko littafin alwabil sayyib wai anan zaka nuna wannan maganar to kuma da ka tashi cikin ikon Allah sai baka kata ba kace wai lafazin ne dan kubce maka a ƙarya ka dan yi haka zaka ce shine ma'anar Hausa ka dan yi ƙarya ne ka dan yi ƙarya ga ha'inci ga ƙarya kenan kaga wannan gabaki ɗaya ya cire maka rigar adala ya cire maka rigar adala wallahi baka cancanci ka dinga magana mutane inda suna saurara ka su dauki gaskiya daga gurin ka ba ni in ni ne kuskure sai na fito na ce kuskure ne na yasa kullum ake son mutum ya ringa tawalo ka kasance mai kankan da kanka kai ɗalibin ilimi ne kar ka taɓa dinga jin cewa ni yanzu ni masani ne ni zan dinga jojin masu ilimi da jahilai wani ai ba malami bane wani ko dan firamare kullum ina karantar da mutum hamsin kana karantar da mutum hamsin amma baka san alwabilu sayyib ba kana cewa alwabilu tayyib kana cewa ana ma a jannati wa nari kuma ka ce zaka kawo kuma ga ta baka ka ba babu wannan abin kunya ne mutane su sifanta da sifa ta tawalu to yanzu ƴan uwa masu albarka ita ma wannan din da i kawo ta ana jannati wa bustani fi sadri din yadda i kawo ta ba haka take ba yadda i fade ta ba haka ta take ba ita kuma yanzu bara mu koya maka mu yadda ake irin wannan karatun idan mu ana son a gane me malaman mu suke nufi malaman mu ba sa kumbiya kumbiya kuma ba sa wani karatu wanda za a ce sai ka je ka yi tarbiyya sannan zaka fahimta a'a komai a rubuce yake bara ka gani bara mu kunna muku ah, pejin ta baya bismillah bara mu kunna muku shafin ku gani ga littafin alwabilus sayyib min alkalimi tayyib ko wa rafi'ul kalimi tayyib idan ka bude shafin sa na gashi nan shafi na 55 ga maganar da ya karanta Ibn taymiya ya ce ma yasna'u a'da'i bi ya maƙiyana za su yi da ni ne ana jannati wa bustani fi sadri ni da aljannata da gonata fi sadri suna kirjina aina ruhtu fahiya ma'i la tufariquni ana habsi khalwa wa qatli shahada wa ikhraji min baladi siyaha yace Ibn taymiya ya faɗi wannan maganar a sama za ka gana saka wani koren maka gata ga dai ba canja shafi aka yi ba wanda ya kamata kan ka biya nan gurin ya kamata ce ka biya saman nan domin in ka fahimci saman nan zaka fahimci ƙasan nan ga abin da ibn al-qayyim yake faɗa maka a ma'anar aljanna din da ake magana akai burkaji ibn al-qayyim ga abin da yake cewa wal iqbalu ala Allah ta'ala kaga fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya zama Allah yake fuskanta a cikin dukkanin lamuransa wani abu baya zuwan masa ya fuskanci wani Allah in ya shiga matsala Allah zai kira in yana nema Allah zai kira in ya samu Allah ne in ya rasa Allah ne wannan shine cikakken tauhidi sai ibn al-qayyim yace to wal iqbalu ala Allah ta'ala kaga fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala wal inabatu ilaihi da maida al'amura zuwa ga Allah naka ka da shi ga Allah warrida bihi wa anhu da kuma yin yadda da Allah da kuma yadda da duk wanda zaka yadda da shi kana yadda ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala wamtila'ul qalbi min mahabbatihi da kuma tumbatsa zuciya da soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala wannan sifofi guda uku al-iqbalu ala Allah wal inabatu ilayhi mai da lamura zuwa ga Allah war rida bihi wa anhu da yadda da Allah wamtila'ul qalbi min mahabbatihi da tumbatsar zuciya da cikatta cikin kauna da soyayyar Allah wallahaji bi dhikrihi da faifayewa cikin ambatan Allah wal farhu sururu da farin ciki da annashawa da jin dadi bi ma'arifatihi da sanin Allah mutum sai ganshi cikin nishadi cikin jin dadi saboda ya san Allah duk abin da same shi ya san Allah ne in yana munajati da ubangiji yana cikin farin ciki ya san Allah tabaraka wa ta'ala yace to wayannan halaye guda hudu al-iqbalu ala Allah al-inabatu ilayhi ar-ridha bihi imtila'ul qalbi min mahabbatihi al-lahju fi dhikrihi al-farhu was-surur bi ma'rifatihi abubuwa guda shidan nan yace su dinnan thawabun ajilu lada ne magaggauci tun kan ka je lahira ka fara girba wa jannatun hadira sannan aljanna ce halartacciya a zucinka kake jin wannan daɗin ta wannan daɗin da zuciyarka take ji shine aljanna din ka gan su yace wa'annan abubuwa guda biyar da aka lissafa an kaji an ce da kai mutum yana cikin aljanna a duniya yana aljannar duniya to ana nufin yana da wa'annan abubuwan ne ikbalu alallah al inabatu ilaihi ar bihi wa anhu wamtila'ul qalbi min mahabbatihi cikar zuciya cikin kaunar Allah wallahji bi zikrihi da faifayewa cikin ambatan Allah wal farhu was sururu da farin ciki da jin dadin zuciya bi ma'rifatihi sakamakon sanin Allah tabaraka Ta'ala da cewa ka san Allah Allah ne cikin dukkanin lamuranka malam yace to wayannan abubuwan sawabun ajilun lada ne gautacce Allah ya fara ba mutun shi tun a duniya wa jannatun hadira sannan kuma aljanna ce ta kusa wadda Allah ya bijirarwa da mutum ita a cikin zuciyarsa yake jin daɗi da ita wa aishin la nisbata li aishil muluki ilaihi batta sannan wata irin rayuwar ce ta jin daɗi wacce ba ta da alaka da irin jin daɗin da sarakuna suke yi bayan ya kawo wannan maganar sai ya sauke kasa ya ce wa sami'tu shaykh islam ibn taymiyah qaddasallahu ruwahu yaqul sannan naji ibn taymiyah yana cewa inna fi dunya jannatan kaga inda magana ta hakika a cikin duniya da akwai wata irin aljanna mallam yadkhulha wanda bai shiga wannan aljannar ta duniya ba la yadkhul jannatal akhirah ba zai shiga aljannar lahira ba ga ma'anar zancen nan a sama wanda bai da bai fuskanci Allah a cikin lamuransa ba bautarsa baya fuskantar da Allah a cikinta abin da isa shi a duniya baya jin Allah ne ya fuskanto masa da shi idan yana nema ba Allah yake fuskanta ya bashi ba idan yana neman tsari ba Allah yake fuskanta da ya tsare shi ba wannan kaga ai ba musulmi bane to sai ga idan mutum bai shiga wannan yanayin ba zai shiga aljannar lahira ba kaga karatun ya fito wal iqbalu ala Allah kenan dai kenan shi yasa yace wanda bai shiga wannan aljannar da aka ambata maka a sama ba ta maida al'amura ta al iqbalu ala Allah fuskantar Allah bautar Allah kenan al inabatu ilaihi maida al'amura zuwa ga Allah mutum ya ce shi ba zai dinga mai wata Allah al'amuransa ba in abu ya taso masa gunki zai ba in abu ya taso masa canfi zai yi in abu ya taso masa boka zai jewa kaga bai mai da al'amuransa zuwa ga Allah ba to shi ma ba zai shiga aljanna lahira ba sai ya ce war rida bihi wan mutum bai yadda da Allah ba Allah ne zai kare ka kace kai baka yadda ba Allah in ya baka kai baka gamsu ba Allah in ya ba wani baka yadda ba wani ba wannan kaga ka ki yadda da yadda kaddara Allah tabaraka wa ta'ala shi ma to mutum ba zai shiga aljannan lahira ba sai yace wamtila'ul qalbi min mahabbatihi da cikatar zuciya da tambatsa ta cikin soyayyar Allah mutumin da baya son Allah shi ma ba zai shiga aljannan lahira ba yasa can a cikin suratul baqara Allah yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai Allah yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah sifa ce ta muminai soyayyar Allah to idan ka ji kana son Allah to Allah ya baka wannan aljanna ta duniya zaka dinga jin daɗi wallahi bi zikrihi mutum baya faifayewa cikin tuna Allah da ambatansa baya son ambatan Allah baya ambatan Allah yana kyamar ambatan Allah shi ma ba zai shiga cikin aljannar lahira ba wal farhu was sururu bi ma'rifatihi da kuma farin ciki da jin daɗi da sanin Allah tabaraka wa ta'ala shi ma mutum ba shi da wannan sifa din shi ma la yadkhul jannatal Akhira, sai yace to wayannan abubuwan da aka lissafa ma da shidan nan sawabun ajilun wa jannatun hadiratun wa aishul la nisbata li aishil muluki ilayhi albatta shi yasa anan gun yace inna fid dunya jannatan a duniya akwai aljanna ita ce wannan da aka yi maka bayanin ta a sama wannan karatun wannan irin daƙiƙi ne zai ce bai gane shi ba wani daƙiƙi ne ba zai gane shi ba shi yasa ibn taymiya bayan ya kawo sai ya ce wa qala li marratan inji ibn al-qayyim ce ibn taymiya wataran ya ce da ni ma yasnau a ada'i bi makiyana ya za su yi da ni domin idan kai makiyin mutum ne zaka so ka raba shi da abin da yake tare da shi na jin daɗi zaka raba shi da abin da yake da shi na ni'ima to sai yake cewa to ni makiyana ba za su iya min wannan ba saboda me ana jannati wa bustani fi sadri abinda da shi nake jin daɗi na aljanna ta ta duniya a kirji na ike al-iqbalu ala Allah ta'ala zuciya ce take yi al-ibnabatu ilaihi mai da al'amura zuwa ga Allah zuciya ce take yi arrida bihi wa anhu yadda da Allah zuciya ce take yi wamtila'ul qalbi min mahabbatihi cikar zuciya da tsaunar Allah ita ma zuciya ce take yi wallahi bi dhikrihi faifaiwa cikin tuna Allah shi ma zuciya ce take yi wal farahu was surur bi ma'arifatihi farin ciki da jin daɗi da sanin Allah tabaraka wa ta'ala shi ma aiki ne na zuciya duka guda shidan shi yasa yace da aljannata da ko da gona ta gurin nishadi na kenan a kirji na suke sai yasa yace jannati ga tanan ya lissafu guda shida nan yace thawabun ajilun wa jannatun hadira amma wani kaji abin da yace wai yana ma da aljanna aljanna da sai na san karatu ya fito insha Allah kuma kowa ya fahimci inda aka dosa saboda haka wannan a takaice ɗan uwa masu albarka su ne tambayoyin da na yi masa kuma bai amsa su ba ka ce ibn taymiya ya ce ana ma jannati wa nari baka iya nuna gurin ba ka kawo waccan magana da ka kafo ta a internet ka yi screenshot wanda su ma a internet din ba su iya nuna inda maganar take ba kawai dai sun nuna shafi baka gane ba baka gane cewa wasu ne suke ƙarya suka ce ibn taymiya ya faɗa ba ka ɗauko ka ɗauko juz'i ka biya ka ce a ciki yake kuma baya ciki wannan kaɗai ya ishe ka abin kunya a duniya ya ishe ka abin kunya a duniya kai ƙarya irin wannan wanda dama muka fara baka ban ce kayi ƙarya ba ban ƙaryata ka ba ban ce kayi jahilci ba ban tozarta ka ba da ka faɗa kawai na kunna na ce ga tambaya nuna gurin ƙarshen damar da zan iya baka kenan dan na san babu sai na ce to nuna abin da na yi tsammanin za ka yi shine za ka ba da haƙuri don a gane cewa ka yi kuskure amma sai gashi wannan ƙaryar wai ita ka zo ka kare har da cewa wai gamsasshiyar amsa ya gamsasshiyar amsa da ha'inci da ƙarya gamsasshiyar amsa da ha'inci da ƙarya mu ɗaliban ilimi ne muna ƙara maimaitawa amma wallahi ba za mu ga wani yayi ha'inci mu kyale shi ba kuma ina faɗa wa ɗaliban ilimi musamman 'yan ɗarika ne. na san alu suna ba su da buƙatuwa zuwa gare ka ba su da buƙatar wani abu da kake faɗarsa wallahi ko da da harafi ɗaya Mutanen ka 'yan ɗarika wa'inda su suke ruɗuwa da kai su ne suke jin me kake faɗa su suke ganin cewa ga mai ɓarota yana iri musu kaza sa aje maganin mai ɓarota a gefe su je su nemi duk maktabar da ta yi musu a duniya su je su nemi littafin majmu'ul fatawa darul wafa wanda ya daga su bude shafi na 77 shin da akwai wannan magana ko babu shin akwai ko babu su je su duba babu kaga kai musu ƙarya ka ci amanar su sun yadda da kai sun amince maka sun baka amanar addinin su amma kai baka zama amintacce wanda za a baka amanar addini ba wannan shi ne a takeice sannan saƙo na ƙarshe Ta ga malam mai ɓarota. maganar addini ake yi magana ake ta a ja mutane ta mun tsira malam sani alkanawi ya yi karatu wancan satin a ƙarƙashin wannan nukuta ɗin amma a ƙarshenta ya kawo wata, wata magana mai muhimmanci wadda gaskiyar magana akwai buƙatar ka fito kai bayani a kanta ita ce maganar bokancin nan ba zai yiwu al'umma suna sauraron ka a matsayin malami kana karantar da su ba a ta ƙarƙashin ƙasa kuma a dinga zargin ka da bokanci kuma a kafa dalilai da suke tabbatar da bokancin naka amma kuma ka ja bakinka kai shiru wannan ba daidai bane ba zai yiwu ba mala alkanawi ya danna waya da aka yi da kai akan matar da kake yi wa aiki a unguwar bari a kano na san ka saurara ka ji wannan jawabin to wannan bayanin ba a buƙatar ka shiru a kansa domin abu ne da ake da buƙatuwa zuwa gare shi wannan mata mun saurari jawabanta ta yi maka Allah ya isa ta ce maka macuci ta ce maka boka ta ce wallahi tallahi kai boka ne ta ambaci wannan kalmar wannan baiwar Allah sannan wasu ma sun goyi baya akan abin da ta faɗa sannan mun samu wasu labarai daga waɗansu gurare gurin wasu bayin Allah su ma sun tabbatar da cewa kana yin bokanci kana ta'ammuli da aljanu kana zuwa kana yin program a TikTok kana yi wa mata duba in mace ta zo da abu wanda yake mai sarƙaƙiya wanda yake buƙatar sai an sai turare ko sai an yi wani abu na aiki wanda za a buƙaci kuɗi za ka ce a bi ka private wannan muna buƙatar ka fito kai bayani a zahiri dai ta bayyana kana bokanci an yi waya da kai ka tabbatar kana zuwa ɗanbare matan nan ta faɗi cewa ta ganka mai ɓaro ta ɗanbare a gurin nan ka kirawo ta ta je kai mata aikin bokanci daga ƙarshe ta neme ka ta rasa ka daina ɗaukan wayarta kuma aikin da kai mata bai yiwu ba ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka daina muna maka wasiya muna maka wa'azi kaga abubuwan za su taran maka yanzu gashi kayi ha'inci anan sannan kuma ga bokanci wani abu na biyu mafi karanci shi ma ka fito kai bayani menene ka da bokanci me alakarka da aljanu me alakar ka da matan da kake zuwa Kano unguwar Dambare kana musu aiki ahalari kake koya musu wani irin aiki ne wannan kake musu kake so cewa su tura maka kuɗi me yasa suke kiran ka a waya baka ɗauka? wannan duka akwai buƙatar ka fito kai bayani in baka ba al'umma fa idan su a bude yake kansu a waye yake suna ganin duk abubuwan da suke faruwa in zaka karantar da mutane addini ka fito karantar da su addini idan za ka yi tsafi ko bokanci ka bayyana kanka a matsayin kai kahin ne boka ne kai saboda ka al'umma su san irin mu'amala da za su yi maka irin ta bokai amma bu zai yi a gefe guda ana maka kallon boka ka je ka yi wa mata damfara ka karɓe mata kuɗaɗe ba ka ɗaukan ta alkanawi duka ya kunna wannan abubuwa an ji kuma a ja kuma ka ja kai shiru dan mutane su ya musu matsaloli da abubuwa kana warware duk akwai wanda mun san su ba maza ba ne mata ne so insha Allahu rabbi za mu tsaya a nan da fatan mai ɓaro zai ji nasihar mu zai ji faɗan da muka yi masa a matsayin mu na masu yi wa kowa nasiha da faɗa wanda duk muka ga wannan shine a takaice abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada na kuskure kuma da jintaban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana sai mun haɗu tare da ku a haɗuwa ta gaba Assalamu alaikum